shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun littafin mu'amalatul hukam fi dawil kitabi wa sunna yau za mu tashi a cikin shafi na 63 daga ƙasa bismillahir rahmanir rahim wa innal kharija min ta'ati sultan lallai wanda yake fita daga yin da'a ga shugaba munqati'ul isma wato zai zama to bai yankakken tsari zai zama to bai da tsari bai da isma bari'un min az-zimma kuma ya kubuta daga alƙawari wa anna ba'atul sultani hablul lahi al-matin lalle da'a ga shugaba igiyan Allah ne wanda yake amintacce an gane ko da'a ga shugaba igiyan Allah ne amintacce idan mutum ya rike shi wannan igiya ba zai tsinke ba har zuwa ga aljanna na'am wa dinuhul qawim kuma addinin sa wanda yake mai kakke wa jannatuhul waqiya kuma garkuwar sa wanda yake mai kariya idan mutum yayi biyayya ga shugaba zai samu garkuwa mai kariya wa anna al-khuruj minha khuruj min unsi ta'a lalle fita daga gare ta fita ne daga ainihin kewa na biyayya ila wahshatil ma'asiya a wato fita ne daga ainihin ɗeba kewa na biyayya zuwa ga kewa na sabon Allah a gane idan har mutum ya yi tawaye daga shugaba to wannan bawan Allah ya fita daga cikin kewa na da'a wato ya fita daga cikin ɗeba kewa na da'a ya koma zuwa ga kewa na sabon Allah na'am wa min asar eh, wa min asar gishi sultan wa man asarra dishatun nar duk mutumin da ya ɓoye makudi ga shugaba bi ma'ana yana ma shugaba rara gefe a ɓoye a gane ko yana masa makudi yana cutar da shi amma a ɓoye a zahiri kuma sai ya nuna yana tare da wannan shugaba din. dalla wa dalla zai kaskanta zai kaskanta kuma zai samu kuma kuma wato kuma mu ce ya kaskanta kuma ya zami. ku gane ku. ya kaskanta kuma ya zami. na'am wa man akhlasa lahu mahabba duk mutumin da ya tsantsanta mai soyayya ya tsantsanta mai shugaba nasiha Allah min ad-din wa dunya fi arfa'i mahall zai sauka a addini da duniya a cikin mafi tsakwaka mahalli an gane ku da inda mutum har yana yi ma shugaba nasiha kuma tsakanin shi da Allah yake ma shugaba nasiha kuma yana son wannan shugaba tsakanin shi da Allah yake son shi ba wai so na zahiri ba kasa ku so na zahiri shugaba yana mulki sai ka nuna mai kana son shi domin ka samu wani abu na duniya a wajen shi kana za ka nuna mai kana son shi dan shugaban nan ya baka kwangila ko shugaban nan ya baka wani mukami ko dai ka samu wani abu mai amfani a wajen shugaban amma kuma karkashin ƙasa kana sukan shi in ka je wani waje sai ka faɗi maganganu marasa daɗi game da wannan shugaba ɗin kaga ka zama to mayaudari kenan ko amma idan mutum ya zama tsakani da Allah yake san shi kuma tsakani da Allah yake masa nasiha ne aka ce zai sauka a addinance da kuma duniya a mafi ɗaukakan waje mafi ɗaukakan muhalli na'am wa qad rawaina fil ahadith